Jami'iyyar APC a jihar Nasarawa ta zargi uwar jami'iyyar da neman haddasa rudani da rarrabuwar kawunan 'ya'yan jami'iyyar a jihar biyo bayan sauya sunayen wasu delegate da za su gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarkaru. A wata ganawa da manema labarai, shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, Mr. John Mamman, ya bayyana cewa wasu 'yan takara da dama sun janye daga shiga zaben saboda sauye-sauyen sunayen delegate da uwar jam'iyyar ta yi. Ya ce mu a jihar Nasarawa ba mu yi mamakin yadda uwar jam'iyyar take tafiyar da harkokin jam'iyya don tunkarar zaɓuɓɓukan baɗi ba. Bayanan da na samu na nuni da cewa an gano takaddun sunayen delegate Gate kashi biyu da suka yi karo da juna. Honorable Ahmad Aliyu Wadada da ke neman kujerar Majalisar Dattawa a shiyar yammacin jihar Nasarawa ya bayyana takaicinsa kan yadda har yanzu ba a gudanar da zaben a yankinsa ba. Abin da ke faruwa a jam'iyyar APC abun bakin ciki ne. Ni da nake magana nan da ke na rubuta wa jam'iyya na janye daga zaben. Saboda list na delegate wanda ita ce ta fito dalilin congresses da aka yi da kuma affirmation a ƙarshe da aka yi da kuma adoption da aka yi na duka list guda ɗaya da shi ya kamata mu yi zaɓe. A satin da za a fara zaɓen gwauna da na 'yan majalisa na jiha aka kawo wata list wai daga head or headquarters na jam'iyya a yi zaɓe da ita. Na ce ba zan je zaɓe akan rashin ƙa'ida ba. kuma janye wanda na yi yau ga ta nan Allah ya nuna gaskiya har yanzu ba iya zaben ba rigima ake ta yi don ita list ɗin da aka canza an sake canza ta ita kanta don dai kawai wai don ana son wani ne daban ya yi nasara. Shi ma Alhaji Salihu unguwar magaji a lafiya ya ce masu ruwa da tsaki a jihar sun tursasa ɗora 'yan takara da ba su da amincewar al'umma. an musu barazana ne da sassasawa da cin mutunci. An ka ce barazana mai kenan aka yi. Barazana shi ne duk wanda bai zaɓi abin da gwamnati ke so ba za a cire shi a makamin shi kuma za a iya koran shi a jam'iyyar kuma duk wani abu na arziki da yake nema gwamnati ba za a bashi ba don bai bi abin da gwamnati ke so ba. Haka su gwamnatin suka ce kenan. Haka suka daga gare ni alhaji salihu unguwar magaji haka suka fara. duk kokarin jin martani daga uwar jam'iyyar ta apc a abuja ya ci tura domin kuwa na aike da sako na kuma kira mamba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc dattawu ali kumo amma bai samu sukunin amsa waya ta ko maido da amsar sakon ba gwamna mai ci a jihar nasarawa injiniya abdullahi sule shine ya samu tikitin tsayawa takara a jam'iyyar apc yayin da david ombugadu ya samu tikitin tsayawa takarar gwamna a inu. inuwar lema ta PDP. Mr. Nentawa Yilwada shi ne ya samu tikitin takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Filato, yayin da Honorable Caleb Mutfang ya kasance ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.